بسم الله الرحمن الرحيم culture الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء جميعا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد هل ينزو مناتك حديث موسى معنى لا annabi النب موسى عليه السلام زامتاشي daga inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa akhadahu Allah nakala wal'ula. akhirati sai Allah maɗaukakin sarki ya kama fir'auna da azabar akhira azabar dar azabar gidan ƙarshe ma'ana azaba ta lahira Allah ya yi wa fir'auna azaba ta lahira wal'ula ya yi masa azaba ta gidan duniya gidan farko addaru azab al'akhira ay azab addar al'akhira nakal al'akhira ko nakalan fil akhira a gidan ƙarshe azaba a gidan ƙarshe ma'ana lahira wal'ula a gidan duniya Allah madani sarki ya kama shi da azaba duniya da lahira anan maluma suka ce wannan shine al-maqsad wannan shine manufa shine abin da yasa aka ambaci labaran annabi Musa alaihi salam da fir'auna domin a gaya mana irin kokari da fir'auna annabi Musa alaihi salam yayi domin ganin cewa ya shiryar da fir'auna da kuma yadda fir'auna ya bauɗe duk da cewa an nuna masa alamomi masu girma alamomi masu tarin yawan gaske har aka nuna masa al'ayatul kubra ajiya bayani ya gabata game da al'ayatul kubra cewa sanda ta annabi Musa alaihi salam in ya jefa ta takan zama macijiya wannan sandar akwai lokacin da fir'auna ya tara matsafa baki daya ya tattara su yace ituni bi kulli saharin alim aka kawo dukkan masu tsafi yace su zo su kara su zo su fafata su zo su buga da su da annabi Musa alaihi salam domin su rinjaye annabi Musa alaihi salam ba san da ya jefa ta zama maciji ba to kuma ku zo da sanduna ku wani tsafin da za ku jefa su zama macizai sai ko suka zo da sandunan suka zo da sanduna suka zo da igiyoyi na Musa alaihi salam shi da su alqu ma antum mulqun duk abinda kuke son jefawa ku jefa mu gani fa alqaw hibalahum wa isiyahum sai suka jefa sandunan su suka jefa wannan igiyoyin su sai ga sunan sandodin na sandunan nan da igiyoyin nan suka zama macizai suka jefa mene sanduna da igiyoyi su ma sai suka zama macizai Allah madaukakin sarki yayi wahayi wa annabi Musa alaihi salam an alqi asak cewa ya jefa sandarsa sai ya jefa ta sandar sai ta zama Ya ta haɗiye waɗannan macizan baki ya ga aya ko bai ga aya ya tattara matsafa baki daya. sun zo sun yi tsafin su sun jefa abin da za su jefa ya jefa ta su sandar ta haɗiye su baki ɗaya ta dawo sanda saboda haka wasu maluma suka ce wannan ita ce al'ayatar kubra abin da ke nuna mana girman wannan ayar shi ne cewa matsafan nan da kansu da kawukansu su matsafan take suka faɗa suka yi sujjada suka ce amanna bi rabbi haruna musa suka ce mun yi imani da ubangijin annaba haruna mun yi imani da ubangijin annaba musa alaihi salam saboda me saboda sun ga hujja sun ga aya mai girman gaske amma fir'auna ba cin ganin wannan ayar bai yadda yayi imani ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana kazzaba wa asa cewa ma yi amantum lahu qabla an adana lakum kwayi imani ba tare da ni na muku izinin ku yi imani ba la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf yace zai yayyanke sawayensu da hannayensu a sabe ma'anar a sabe zai cire wa mutum hannun dama sai ya cire masa kafar hagu in ba su dawo ba ba su kafirce ba ba su dawo zuwa ga bautarsa ba bautar fir'auna ba abin da yace zai yi da su kenan to amma su sun riga sun ga aya imanin ya riga ya shiga cikin wato ainihin zuciyarsu sai suka ce da shi faqdi ma anta qa inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya suka ce da shi ka zarta da duk abin da zaka yi kai duk abin da zaka yi shi ba zai ketara wannan rayuwar ta duniya ba mu mun zaba mu wahala duniya amma mu ni'imta lahira mu ci wuya a duniya amma mu sha daɗi a wato ainihin lahira mun yadda kai ka yi fushi da mu amma ubangijinmu allahnmu mu ya zama yana ya yadda da mu hakan nan saboda hakan nan ba su biya wa fir'auna fa kazzaba wa asa to bacin waɗannan ayoyi da ya gani duka yaki yayi imani yin imani a ƙarshe Allah madin sai ke ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai aka kama shi da azaba duniya da lahira wannan muka ce manufar kenan wannan labarin kafirai su gane waɗannan kafiran nan na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam su gane cewa idan suka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yadda fir'auna ya saba wa annabi Musa alaihi salam to babu shakka za su dandana su kamar yadda fir'auna ya dandana kudarsa duniya da kuma wato ainihin lahira haka shi sa Allah mun saki cikin wata ayar yace inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasul fa akhadnahu akhdan wabila to hakan nan kuma hakan shi sa gaga gagan su manya manyansu su Allah madaukakin ya ƙaddara musu azaba ta duniya kafin kuma azaba ta lahira suka samu azaba a hannaye na mu'minai a hannaye na musulmai wasu su aka kashe su a yaƙin badar hakan to Allah madaukakin ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula azabar duniya da azabar lahira Allah ya gaya mana wannan azaban kuma an ambace ta a karatun da ya gabata jiya Allah ce annar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab banda mutuwar ruwa da suka yi da yadda mala'iku suka fizgi rayukan su fizga ne tsananin gaske banda wannan sa'annan a kabarin su kullun suna cikin azaba ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a ranar gobe kiyama kuma za a ce da mala'iku adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab ku shigar da mutanen fir'auna waɗanda suka yi imani da shi suka mara masa baya ku shigar da su cikin gidan wuta cikin azaba mai tsananin gaske abubuwa da dama sukan faru tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba Allah kuma yakan kyale mu inda Allah ya so da sai ya turo mala'iku su komai da komai amma Allah yakan kyale Allah madalin sake ce mene da ya so da sai ya turo mala'iku su zo su tsaya tare da annabi Musa alaihi salam fir'auna ba zai kai ko ina da ya so sai Allah ya ce eh, ma halaka shikenan amma Allah madalin sake yana da hikima cikin alqur'ani mai girma ya ce walau sha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd inda Allah ya so da komai sai dinga sawwaka muku ba sai kun yi komai ba sai dai ku ga mala'iku na yi ba sai kun yi komai ba sai dai ku ga Allah ya ce kaza ya faru sai kaza ya faru hakan nan to amma idan aka yi haka za a samu mai imani na gaskiya kowa zai yadda yi imani amma Allah ya ce walakin yabluwakum Allah yana domin ya gwada ku ya jarraba ku waɗanda su na gaskiya ne zaka ga ana musu ba ana cutar da su ana zalunta su amma za su doge kan tafarki na Allah madaukakin sarki saboda Allah sun yadda da Allah kuma saboda Allah ya ba su lada hakan to shi yasa Allah ya kyale tsakanin Fir'auna da Musa har lokaci ya kai ga haka Allah mulkin sake cin inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha lallai cikin wancananka na jin bayani ya gabata za yana nuni za yana nuni lamun tana nuna abin da yake nesa kafun tana nuna wanda ake nuna wannan abin wani gurin zaka ji a Qur'ani zalikuma ma'ana ina nuna muku kuku biyu zalikum ina nuna muku kuku da yawa zalika ina nuna maka kai kadai to maluma anan su da yawa wasu sukan yi fassara sai su ce wancan inna bi zalika lalle cikin wancan wasu kuma sukan fassara shi fassarar ta zama cikakkiya ba tare da an yi la'akari da uslubin Hausa ba akan yi la'akari da uslubin Larabci sai su ce wancananka inna fi dalika lallai cikin wancananka ma'ana labaran annabi Musa alaihi salam da Fir'aun da abin da ya faru da Fir'aun ibratan akwai ibra maluma suka ce ibra daga abara kun san abara abara ma'ana ya tsallaka kamar mutum ya tsallaka ruwa yana nan gefen ya tsallaka zuwa can gefen to Allah na ɗin sai ce inna fi dalika la'ibra cikin wannan akwai abin da zai sa mutum ya sake wato ainihin tunani da kana gefen irin su fir'aun to mutum sai ya yi la'akari da wannan sai ya koma gefen mutanen kirki inna fi dalika la'ibra in mutum yana gefen shirka sai ya duba ya gani sai ya koma gefen tauhidi in yana gefen wanda daman ba yi imani da lahira ba sai ya duba ya gani sai ya koma ya tsallaka ya koma zuwa ga ɗaya gefen inna fi zalika ibra akwai wa'azi akwai abin lura amma Allah madin saki yace ga liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah madaukakin sarki kuma mutum bai zama mai jin tsoron Allah madaukakin sarki sai fa in ya san Allah madaukakin sarki shi yasa lallai ne mutum ya dage a rayuwar mutum ya gane cewa lallai hakan nan kawai ya samu kansa ana mutum ya san cewa akwai Allah madaukakin sarki kana ganin mutane suna rayuwa kana ganin su ba sa san mutuwa suna mutuwa sarakuna ba sa san mutuwa suna mutuwa shugabannin ba sa san mutuwa suna mutuwa kai likitan ma bai son ya mutu amma sai ya mutu me wannan ya nuna akwai mai matarwa akwai mai bada rayuwa kenan shine Allah madaukakin sarki mahalicci kuma wannan ya isa ya gwada maka ya nuna maka cewa bai halicci mutane haka kawai ba ya halicce su ne da wata manufa su yi aiki a gidan duniya su kuma sa masakamakon su a gidan lahira to idan mutum ya gane wannan babu shakka mutum zai zama mai tsoron azaba ta Allah madaukakin sarki la ibratan liman yakhsha lallai cikin wancanan ka akwai abin lura amma ga wanda yake da jin tsoron Allah madaukakin sarki to mutum bai zama mai jin tsoro sai ya san Allah Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama Wadanda suka san Allah su ne suke jin tsoron Allah madaukakin sarki amma wanda bai san Allah ba za ga ba ruwansa ya ci kalansa ba babbaka ya aikata abin da ya so ya cuci wanda ya ga dama ya yi yadda yake so ya yi masha amma mutum in ya zama na ya san Allah ya san girma na Allah maɗaukakin sarki to zai zama yana da jin tsoro na fushin Allah yana da jin tsoro na azaba ta Allah maɗaukakin sarki Allah ce inna fi dalika la ibra akwai ibra maluma anan suna cewa akwai abin lura da yawa ta bangaren ma masu kira zuwa ga addinin musulunci ma'ana anan fir'auna kafiri fir'auna mutum ne mai aikata miyagun ayyuka masu girma amma ba a kyale shi ba ma'ana in kan Allah ya jarrabe ka da mutane waɗanda suke munana ne kafirai ne matuƙa kada mutum ya ci aiko kiransu ma ba za mu yi ba kaga anan duk da kafircin fir'auna innahu tagha Allah madin sarki ya ce amma ya ce aje a kira shi in ka san wasu mutane waɗanda ba sa kan tafarki kana iya tunanin hanyar da zaka bi domin jan hankalinsu zaka yi ne domin Allah ba domin komai ba kuma zaka kira su ne zuwa ga Allah wa ahdiyaka ila rabbika ba ila wana da wana da wana da wana ba wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha nan shi ma ya nuna za a kira mutane ne zuwa ga Allah wani zaka ga yana kira ne zuwa ga kansa to in ba za a bi ni ba ma musuluncin kada a shiga wani kaga wannan yana da hatsarin gaske to mutum duk kafircin sa kai kokarin tallatar masa da musuluncin ka duk shirkar sa kai kokarin tallatar masa da tauhidin ka duk bid'ar sa kai kokarin tallatar masa da sunnar ka duk munanan halayensa kai kokarin tallatar masa da naka kyawawan halayen waɗanda Allah madaukakin sarki yake so kuma mutum ya zaɓi uslubi salo na magana mai daɗi kamar yadda Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam ana hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha cikin wata ayar Allah ce faqula lahu qawlan layyinan ka gaya wa fir'auna magana mai taushi ba ka kantara masa magana ba la'allahu domin ta yiwu ya wato ainihin samu nutsuwa ya gane ya fahimta hakan to wannan duk yana daga cikin irin ibara hakan sa'annan kuma har ila yau mana mutum dan ya kira ba a ba a yadda ba ba a imani ba kada ma'ana ya daga hankalinsa alal misali sannan Musa yayi ta kiransa yayi ta kiransa yayi ta kiransa ko da yake sai da ya ga ƙarshen ƙarshe fir'aunin ba imani zai yi ba sai ya yi addu'arsa sananniya rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabili rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim sai ya masa wannan addu'a to ala kulli hal akwai ibra akwai abin lura akwai darussa masu tarin yawan gaske ga masu kira ga masu sabo ga mutane daban-daban Allah madadin sarki maluma suka ce waɗannan ayoyin tun daga faɗin Allah madadin sarki hal ataka hadithu Musa har zuwa faɗin Allah madaukakin sarki inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha i'tiradi Allah ya fara surar yayi rantsuwa cewa lalle zai tayar da mutane sa'annan ya bayyana yadda ma za a tayar da mutanen sa'annan Allah madin saki ya bayyana me yasa ma ya rantsuwar sa'annan sai Allah ya kawo wannan jumloli na ikira ana ya kawo su sa'annan kuma sai bacin waɗannan jumloli na ikiraf din nan sai Allah madin saki ya so kawo hujjoji da dalilai da ke tabbatarwa kafirai cewa lalle Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne mai tayar da su ne bacin mutuwarsu Allah ya ce a antu ashaddu khalqan am as a antu ma'ana shin ku ne halittar ku tafi tsanani tafi ƙarfi fi wuya am a ganinku halittar mutum da halittar sammai wanne ne ma'ana ya fi wuya wanne ne yafi tsanani hakan duk da Allah madaukakin sarki babu wani abu ya gulansa innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun in yaso abu ya faru yakan ce masa ya kasance sai wannan abin kawai ya kasance to Allah ya ki ja hankalinsu yace ku duba halittar ku duba kuma halittar sammai domin su sun yi imani cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci na sammai wasu maluma suka ce ishara ne zuwa ga sammai guda bakwai su maluma suka ce ishara ne zuwa ga saman duniya da abin da Allah ya sanya na taurari da rana da wata da sauransu hakan nan a antum ku duba wannan halittar. rana babu wani abin da ya rike ta babu wani abu da aka saka ma'ana wato yake rike ta hakan nan da sauransu a antum ashaddu khalqan am as-sama shin halittar ku shine mafi tsanani ko ko halittar sama cikin wata hayar Allah madaukakin sarki yana cewa la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas halittar samai da ƙasa shine mafi girma akan halittar mutane to Allah madaukakin sarki yace banaha a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha ya halicce ta ya sanya ta a sama maluma suka ce banaha ma'ana khalaqa amma an yi amfani da kalmar banaha anan domin ya nuna tsawon gini domin ya nuna saman tana sama ne hakan to cikin wannan maluma suka ce akwai ishara mutum ya dubi abin da yake mai girma sai ya gane cewa wanda ya halice abu mai girman nan zai iya yin abin da bai kai wannan ba wanda ya halice mai, zai iya halittar mutane zai iya tayar da mutane bacin mutuwa su hakan wanda yayi mutum a wannan ƙasa ta mu a Najeriya ga mutane nan da nan da nan da mahalicin su Allah madaukakin sarki shi yayi su ma a ƙasar China shi yayi su a ko'ina, shi kuma zai yi su ranar gobe kiyama shi zai tayar da su bacin mutuwa su hakan a antum ashaddu khalqan amis sama banaha Allah madaukakin sarki ya ce rafa'a samkaha fasawaha ku duba saman nan Allah ya ce ya daukaka ya daukaka rufin sama rufin yana nan ma'ana tafiya ne tazara ne mai mai nisan gaske inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun Allah ya ce cikin wata ayar mala'iku na sassauka wato ainin tafiya tazara wato ainin tashi alf sana shekara wato ainihin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wannan yana nuna mana nisa dake tsakanin wannan saman da wannan saman wannan saman da wato ainihin wannan saman haka to Allah ya ce rafa'a samkaha ya daukaka rufin sama duk inda mutum ya kai ya kai tambaye su ko rana din nan babu wanda sun taba kaiwa rana babu wanda ya taba kai inda za a yi jirgi mai gudun wato ainihin haske shekara nawa zai ɗauka kan ya kai tabbas kuma ya narke kan ya kai na wato ainihin halitta halitta ce mai girman gaske fa Allah madaukakin sai ke ce rafa'a samkaha fasawaha ya kuma daidaita ta baka ganin baraka cikin halittar sammai da Allah madaukakin sarki yayi baka ganin wani guri ya kwanta wani gurin ya tashi wani guri yayi yi wannan bambara kai hakan nan babu kana ganin halitta ce wacce take daidaitacciya wacce take mai bada kai hakan nan to Allah madaukakin sarki ce idan mutum ya dubi wannan zai fahimci cewa lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne na tayar da mutane bacin wato ainihin mutuwarsu Allah ya ce وأغطش ليلها وأخرج ضحاها معنى أغطش ليلها معلومة سكتي أظلم ليلها يا سن يدري ميدوه يا دوهن تر ددري يا سن يدري نادته هكذا Allah madaurin sarki ne yayi wannan akwai wanda yayi wannan Allah ne yayi akwai wanda yayi sai hana dare zuwa babu wanda ya isa baki dai haka akwai wanda ya isa in ma daren yayi ya rike babu wanda ya isa shi sa Allah ya rantsuwa da lokaci a wasu ayoyin was idza asfar shi Allah yana cewa inna hala ihdal kubra waɗannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan alamomi liman sha'a minkum an ya taƙaddama aw ya ta'akhkhar babu yadda ka iya da su ba za ka rike safiya ba ba za ka janyo dare ba ba za ka hana safiya zuwa ba ba za ka hana dare zuwa ba ba za kuma in suka wuce ba za ka taba iya dawowa da su ba naka shine dai kawai ka mura ka yi aikin ka ciki to Allah ya ce wa aghtasha laylaha aghtasha ma'ana ya sanya duhu lailaha ya sanya daranta mai duhu ya sanya dare na da duhu wa akhraja duhaha ya kuma fitar da haske cikin rana mana in gari ya waye Allah mun saki sai ya sa mu ga haske to Allah yana gaya mana babu shakka wannan halitta ce mai girman gaske wane ne yayi Allah madaukakin sarki tabbas wanda ya irin wannan halittar mai cikakken iko ne mai shayar da mutane ne bacin su. Allah mai sake ce wal arda ba'da zalika dahaha asa la ya musu ya musu ya nuna musu ayoyi waɗanda suke sama yadda ya halicci sama yadda ya daidaita halittar yadda ya sanya dare da yini sannan sai Allah madani sake ya sako da su zuwa ga misali na kurkusa da su yace wal arda ba'da zalika dahaha yace ƙasa kuma bacin wancananka ba'da zalika wal arda ba'da zalika dahaha Allah madaukakin sarki ya shimfida ta wasu malumin suka ce dahaha ya sanya ta kamar wato ainihin kwai an mulmulata kamar wato ainihin kwai hakan saboda a larabci maluma suka ce kalma ta ta ta da dahau tana ɗaukan waɗannan ma'anonin guda biyu tana daukan ma'anar shimfiɗa tana kuma ɗaukar ma'anar mulmulawa to wal arda ba'da dalik maluma suka ce ma'ana kasa bacin halittar da sama Allah madaukakin sarki yayi to sai Allah madaukakin sarki ya wato anyin mulmula ƙasa, ya shimfida wato anyin wannan wannan aya ce ga waɗannan mutane ala kulli hal anan maluma sukan yi magana sukan tattauna halittar sama da ƙasa wanne aka fara mamaluma da yawa suna cewa babu wani abu mai ƙarfi da Allah hukunci da Allah maɗaukakin sarki ya gina shi akan sanin wannan haka amma ma'ana wato ba lallai ne sai mutum ya damu kansa da fahimta da sanin wanne ne aka fara halitta ba sama ne ko ko wato anyan ƙasa in ka san wannan akwai wani hukunci da aka gindaya aka hada da wannan babu akwai wata matsala da aka gina kan wannan alal misali babu haka fala kulli hal wasu kuma maluman suna cewa san mai aka fare ko suna cewa ƙasa aka fare yi haka wasu suna cewa a samman da ƙasan baki ɗaya an halicce su a marhaloli ne guda wato anin biyar zuwa shida haka inda za mu duba ma'ana suna jan hankali bayan da za ka yi maganar sama aka fara halitta ko ƙasa aka fara halitta ba tare da ka koma zuwa ga ayan nan ta cikin suratul anbiya Allah ce awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan suna nan haɗe sammai ya kasan baki da ratqan Allah ya ce fa fataqna huma sai Allah madaukakin sarki ya raba shi halitta ya faru ko bai faru ba ka ce wannan aka fara ko ka ce wancan aka fara halitta ya faru kana ta ratqan fa fataqana huma sai suke cewa to akwai marhala ta arratqu sa'annan akwai marhala ta marhalar ratqu waye Allah na madaukakin saki ne shi ratqan fatqan ya fataqna huma waye ya raba su Allah madaukakin saki. sa'annan suka ce kuma akwai marhala ma da alqur'ani ya nuna mana ta dukhan thumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhan fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'i maluma suna la'akari da waɗannan duka haka sa'annan manan bacin marhala ta dukhan suna cewa akwai marhala ta irti'a kowanne an sanya shi fasawwa hunna sab'a samawati fi yawmayn wannan kuma ma'ana aka yi isti'an sa'annan marhala ta irsa kamar yadda muka karanta wannan ayar wal arda ba'da kamar yadda zamu karanta a gaba a cikin wannan surar hakan Allah madin sake yana cewa wal jibala arsa sa'annan kuma marhala ta karshe ta rayuka da dabbobi da halittar su da suke cikin cikinsu baki ɗaya haka shi yasa wasu maluma suke kuma Allah ya ce khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam yasa wasu suke cewa yanayin halittar su kan mu iya cewa wannan aka fara ko wannan sai mun yi la'akari da ayata suratu al-anbiya haka ala kulli hal amaluma akwai waɗanda ke cewa wannan ne akwai waɗanda kuma ke cewa wannan ne akwai waɗanda ke cewa sammai ne aka fara akwai waɗanda ke cewa ƙasa aka wato ainihin fara hakan kuma wasu suna kafa hujja da wannan ayar wal arda ba'da zalika dahaha ala kulli al ma'anar wannan ayar wal arda ƙasa ba'da zalika bacin ɗaukaka sama da aka yi Allah madin saki ya ce dahaha Allah ya shimfiɗa ƙasa wata ma'anar maluma suka ce ya mulmula ƙasa domin kalma ta da'u na iya ɗaukan waɗannan ma'anonin guda gurin maluman tafsiri na alƙur'ani mai girma suka ce idan kalma guda ɗaya ta larabci za ta iya ɗaukan ma'anoni guda biyu kuma ma'anonin nan guda biyu ba sa karo da juna to za mu fassara wannan ayar da waɗannan kalmomin guda biyu domin Allah madadin sarki da ya saukar yana sane da cewa wannan kalmar ma'anoninta kaza ne haka muna iya kuma ɗaukan wani ma'anar mu aje wani amma in muna da wani hujja da wani dalili da ke nuna hakan nan sai mu ce saboda aya kaza ko saboda hadisi kaza za mu ɗauki wannan ma'anar mu aje wancan ma'anar haka Allah madadin sarki yana cewa أخرج منها ماءها ومرعاها ƙasan nan bacin Allah ya shimfiɗa ta ya mulmula ta akhraja minha ma'aha wa mar'aha ya fitar da ruwanta ma'ana mutane sukan samu ruwa a ƙasar hakan akhraja minha ma'aha ruwan ƙasa wa mar'aha ya kuma fitar musu da mar'a ma'anar mar'a nan ma maluma suka ce mar'a gurin kiwo gurin da dabbobi ke yin ciwo daga ar-ra'yu asalin ra'ayi shine dabbobi su dinga cin ciyayi suna cin abubuwa hakan wannan shine ra'ayi. wasu maluman suka ce mar'aha ma'ana wato anin bi ma'ana al-maf'ul ay ma yur'a akhraja minha ma'aha ya fitar da ruwa daga kasar ya kuma fitar da tsirrai da ake ci tsirrai da dabbobi ke wato ainihin ci hakan maluma suka ce cikin wannan ma akwai ishara zuwa ga hatta abin da mutane suke ci hakan nan a bayan ƙasa to waɗannan duk ayoyi ne Allah madaukakin sarki da hujjoji yake kafa waɗannan kafiran waɗanda ba su yi imani da rayuwa ba cin mutuwa ba to su duba yadda Allah madaukakin sarki ya halicci sannan su duba ma ƙasa su duba ma ma'ana wato an yadda yake zubar da ruwa a ƙasa sa'annan tsirrai waɗanda babu su sai su tsuro hakan nan shin wannan bai isa ya sa su su san cewa lallai Allah mai cikakken iko bane kuma kenan daga cikin ikon sa zai iya tayar da mutane bacin su ba Allah madaukakin sarki ya ce mata'al lakum wa li'an'amikum ana wannan abin da Allah ya yi muku baki daya fara daga wato anin duhu da ya sanya muku da haske da Allah madaukakin sarki ya sanya muku da ƙasa da Allah madaukakin sarki ya shimfida muku kuna tafiya akan ta ku zauna akan ta ku kwanta akan ta ku yi gini akan ta ku yi shuka akan ta ku more ta haka nan da alkhairai mai yawa da Allah madaukakin sarki ya sanya muku Allah madaukakin sarki yana cewa mata'allakum ma'ana ya ji yadda ku daɗi ne ma'ana mata'akum mata ya ji yadda ku daɗi maluma suka ce mata'an daɗi na ɗan wani lokaci daɗi wanda yake mai yankewa ne zai yanke ya ƙare tare da tashin alƙiyama hakan Allah mai suka ce mata'an lakum Ma'ana ya ji yadda ku daɗi kuna jin daɗin waɗannan kuna morar waɗannan maluma suka ce anan lakum da Allah madaukakin sarki ya ce lakum mana dadin nan naku ne Allah madaukakin sarki babu abin da zai isa gare shi shi yasa ya ce mata'an jin dadi ya je da ku jin dadi kuma dadin nan naku ne ku ke samun wannan jin dadin Allah madaukakin sarki baya morar komai hakan domin sabon mai sabo bai cutar da Allah madaukakin sarki biyayyar mai biyayya baya amfanar Allah madaukakin sarki kamar yadda yazo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjali qalbi rajulin minkum ma naqasa zalika wannan ba zai rage komai cikin mulki na Allah madaukakin sarki haka ne yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin واحد منكم ma زاد ذلك fi mulki shay'a wannan dadi da Allah ya sanya wa mutane suke morar wannan suke jin wannan dadin Allah madari sarki babu abin da zai yi da wannan kamar yadda ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma layyana lillahi al-qur'a wala dimaquha walakin yanalu taqwa minkum to Allah ya ce mata jin dadi ne a gare ku wali an'amikum da ma wato dabbobinku su ci su sha hakan nan kafin wannan ayar akwai faɗin Allah madawin sarki wal jibala arsaha yace kuma duwatsu ya kafa su ma'ana ya tabbatar da su suna rike ƙasa suna kakkafa ƙasa hakan nan saboda kada ta sanyu tana yawo da waɗanda suke kanta hakan nan duk waɗannan ni'imomi ne da Allah madaukakin sarki yayi wa mutane domin su ji daɗi sa'an nan kuma Allah yana gaya mana cikin nan ya kamata su yi izina da wannan mana su lura da wannan su gane buwaya da kudura ta Allah maɗaukakin sarki su zama masu imani da cewa lallai akwai rayuwa ba cin mutuwa haka maluma suna cewa duk mutumin da bai yadda da rayuwa ba cin mutuwa ba to babu shakka wannan mutumin halakakke ne haka domin wannan zai sa mutumin nan ba zai tana da komai ba zai shirya komai ba kuma ga misali ma kurkusa da Allah ya buga na mutuwa da mutane suke yi falaula in kuntum ghayra nazimin tarji'unaha in kuntum sadiqin in ba za a muku hisabi wato kada ku mutu ku dage ku haɗa ƙarfinku da ƙarafunanku baki ɗaya da iliminku da komai da komai ku ga cewa kun yaƙi mutuwa kun hana mutuwa to babu wanda sai hana kuma ana mutuwan ne don mutum ya koma ga ubangijinsa ya tarar da sakamakonsa saboda haka in ka yadda akwai hisabi to mutum sai ya yi tanaji ya zama mai shi saboda wannan hisabin nan da ke wato ainihin gabansa hakan Allah madawin sarki cikin wannan ayar ta gaba yana cewa fa idza ja'at tammatul kubra idan wato ayin tamma mafi girma ta zo ja'at ma'ana ta taho at-tamma maluma suka ce ma'ana mai ranjayi mai samun galaba wacce fi dukkan wata musiba wacce fi dukkan wata musiba wacce take kama da ita ita ake cewa tamma mai gangamewa mai shafan kowa da kowa al-kubra mafi girma mana idan wannan yazo to wannan jin dadin ya yanki da zaran tashin alkiyama zo dan jin dadin nan dake duniya to ya riga ya kare mutum zai fuskanci wani abu ne daban zai fuskanci rayuwa sabuwar rayuwa zai fuskanci tsayuwa ga Allah madaukakin sarki hakan sai Allah madaukakin sarki ya ce yauma yatazakkaru al-insanu masu sa'a ranar da mutum zai tuna duk abin da ya aikata a duniya mutum yakan yi ayyuka ya manta da wannan ya manta amma lahira mutum sai ya tuna duk ayyukansa baki daya haka maluma suka ce za a tunatar da shi kuma zai tuna kamar da yadda zo cikin hadisi na Abi Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa cewa mutane uku farko da za a fara musu hisabi rajulun istushhid akwai wani mutumi wanda yake yi shahada fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu sai a tawo da shi a tunatar da shi duni imomin da Allah madaukakin sarki ya masa fa'arafaha ya tuna waɗannan ni'imomin baki ɗayansu ni'iman ido ni'iman ji ni'iman lokaci ni'imomi baki da sai kuma a masa tambaya ma amilta fiha me kai da waɗannan ni'imomin sai ya ce ai qataltu fika shitu sai ai ya Allah nayi ta gogora maya nayi ta gogayya da fafatawa domin ɗaukar kalmar ka har sai da aka kashe ni kaga anan an tuna masa da ayyukansa baki ɗaya sa'annan ma bacinsa hakan nan kowa mai arziki ne malami ne mai ilimi ne wane ne kowa za a tunatar da shi irin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya masa zai tuna a da shi kuma akan irin ayyuka da ya aikata baki ɗaya zai tuna ayyukan nan nasa ma ya al-insanu ma sa'a fa da mutum zai tuna dukkan abin da ya aikata haka ma'anar wannan aiki da mutum yake yi a duniya ba shi ke nan ba ka ci kudin wani ba fi shi ke nan akwai ranar da za a ban kaɗo ka zagi wani ko bai rama ba ko bai sani ba to ba fi shi ke nan akwai ranar da za a ban kaɗo wannan ka ci naman wani ne ka cutar da wani ne ka kashe wani ne me ka aikata ba fa ya kare nan a wannan duniyar ba yana nan za a taho da shi ranar gobe kiyama kuma za a wa mutum bincike a masa hisabi game da duk abin da mutum ya aikata shi sa Allah sai ki karara ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma tallahi la tus'alunna amma kuntum ta'malun sai Allah ya yi rantsuwa ce za a tambaye ku akan duk abin da kuka kasance kuke aikata tun daga lokacin da mutum ya balaga har zuwa lokacin da mutum ya koma ga Allah maɗaurin sarki sai an masa tambaya haka wallahi wani mutumin ko da ka cutar da shi bai ma sani ba za ka ga za a taho da wannan haka ko mutum kada ya dinga cewa ai ni ƙaramin yaro ne ba a zo mu rubuta man ba bari in ta ta zagin mutane in ta ta yi in mutum ya saba tun yana karami sai ya girma kaga ya kasa daina kaga yana kokarin ya daina ya canja sam ba zai kuma iya canja har abin ya zame masa hali haka har abin ya zame masa dabi'a haka to Allah madawin sarki ya kare Allah madawin sarki ya tsare mu baki daya haka za mu takaita a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure cikin sa Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الذي عنده سؤال يفهم